بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wanda aka fi sani da al-shama'il al-muhammadiyya na abu isa muhammad bin isa al-tirmidhi rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna mafarawa da tsaftantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da maganganu suke dacewa da ayyukansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abun da ke cikin littafin na umarni ya ba mu ikon aikatawa Abun da ke cikin sa na ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kalluwa daga gare shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kauna da biyayya da soyayya zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba mu ikon makwabtarsa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu a yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 62 muna 22 ga watan safar hijira shekara ta 1442 ko insha Allah muna babi na arba'in. 1141 muna babi na 40 babu ma a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam gabanin karatu babu laifin mu ne ka tambayoyi yadda aka saba ko guda ɗaya ko biyu wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya jika iyayenka da malamanka amin ya hayu ya gayyo na gode malam kamar mai iyalai da yake yawan tafiya kamar adadin wata nawa ne ko kwana nawa ne ya dace ya rika waiwayen iyalansa idan ya yi tafiya a cikin almajmu na imam annawawi rahmatullahi alai a mujalladi na farko shafi na 512 zuwa 513 ya yi magana mai tsawo a kai na wane lokaci ya dace mutum ya iya tafiya ya bar iyalansa ba tare da ya waiwaice su ba idan yana da iko akan dawowa gida mafiya yawa malamai da suke hukunci akan wannan sukan dogara da aya ta bakara aya ta 231 da Allah ta lake ta wala tumsiku hunna ziraran lita'tadu aya ta 231 Allah ta'ala ya hana mu rike iyali da manufar cutar da su kula ga wannan malamai suka ce bukatuwar mace zuwa ga mijinta yakan saba daga mace zuwa mace yana zama wajibi mutum ya kiyaye idan ya yi tafiya ya rabu da iyalansa ya waiwaici gida a lokacin da ya tabbatar da cewa suna da bukatuwa zuwa ga shi kowace irin bukata saboda anan yakan saba daga mace zuwa mace so ala ayi halin dogaro da wannan aya malamai sun kara juna ilimi menene tsawon mudda wato tsawon lokacin da mutum zai iya yin tafiya ya bar iyalansa bai waiwaice su ba wasu sun ɗauka zuwa ga wata shida wasu sun ɗauka zuwa wata biyu sun kai zuwa ga shekara guda akwai fatawa islamiyya na shek jabrain a juzi'i na uku shafiyar ɗari yace magana da suka fi inganci idan za a kiyasta lokaci shine wata hudu ko kuma wata shida sabanin irin yanayin halittar mace ko halin da take ciki a wannan hali yace to wajibi mutum ya waiwaici iyalansa ya kafa hujja da kissar Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu wanda yake tambaya zuwa ga Esther radiyallahu anha yake tambayanta akan tsawon lokacin da ya dace mutum ya tafi ya bar iyalansa to yake dogaro da wannan kissa din yake cewa kada ya wuce wata hudu san samu wasu na iya kai shi zuwa ga wata shida amma ala ayi hali in muka dubo wannan aya ta bakara ta 231 karan Allah ce wala tumsiku hunna ziraran li ta'tadu anan dukkan nisanta ko tafiya da yake iya sa mutum ya zama iyalai sun cutu a cikin sa matukar iya da zabin ya dawo to dawowa din shi ya fi dacewa da shari'a mafu tsaye kuna ga wannan inda akwai bukata akwai halin dawowa sai a dawo karkashin wannan a mujalladi na uku shafi 212 na fatawa islamiyya na ibn jabarain rahmatullahi alai ya kara da cewa idan mutum ya waye gari ya samu kansa a hali guda biyu hali na ɗaya ya zauna da iyalai hali na biyu ya yi tafiya ya zama iya da zaɓi wanne ya fi dace ya to zama da iyalai ya fi dacewa idan ko mutum misali ba abin da yake yi watakila ya ɗauki hutu ne wata ɗaya ko wata biyu ko abin da ya kama da wannan iyalansa suna kaduna shi sai ce bari ya zo abuja ya huta ko kuma ya koma kano ya zauna ba abin da yake yi iyalan suna zaune ba sa komai suna gida shi yana can baya komai ya ce a nan kuskure ne zaman da yake koma wurin iyalan shi ya fi ba. in fa ba haka ba sai tattari iyalan ya tafi da su mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam <laughs> amin ya hayyu ya qayyum wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi bisa karantar da mu sannan da fahimtar da mu sunna da ake yi kuma Allah ya ji iyaye da malummanka to amin ya hayyu ya qayyum ina godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi yace tambaya na malam ni dalibi ne a university kuma Allah ya bani ikon kammalawa da second class offer eh, to congress na kasance idan za mu yi exam sai in yi ma'alla alkawarin cewa idan na samu na amsa tambayoyi na daidai kuma na ci exam ɗin to zan sauki Alƙur'ani. haka na yi ta yi har na gama kuma ina cika alkawarin shin nan menene ingancin yin haka babu laifi ko akwai laifi to anan ai ka saba wa malam mai akadari a shafi na biyu ai ya ce wala yashil lahu ayyab ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi Ba baya halatta mutum ya aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a ciki Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi littafin sana al-Jami as-Sahih al-Musnad min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi Sahih al-Bukhari a cikin kitab al-ilmi ya buɗe babi babu ilmi qabla kauli wal amal babin ilimi gabanin magana ko aiki to matsalar da nake da shi da kai a nan gurin shine cewa ka aikata aikin kuma har ka kammala tukunna kake tambaya ba yi tambaya a gaban da ya dace ka kai tambaya ba a ka'ida ta shari'a shine gabanin aikata aiki ake yin tambaya aiki ne na jahilci da son rai mutum yayi aiki yayi hukunci tukunne yazo yana tambaya ko ya zama akwai rashin sani ko kuma son rai kuskure ya riga ya faru jaraba kuma ka nasara to Allah ya sanya albarka a cikin jaraba da ka a cikin majmu'ul fatawa na ibn usaimin rahmatullahi alaihi a mujallali na 19,377 ya amsa tambaya mai kama da wannan akan mutum ya yi alkawarin aikin alkhairi idan yayi nasara aikin alkhairin mai ya dace yayi zai cika ko ba zai cika bai ce wajibi ne ya cika a ya kafa hujja da hadisi na bukhari hadisi na 6690 da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare cewa man nazara ayyuti Allah falyuti duk wani wanda ya ba kantan zai wa Allah biyayya ko yayi wa Allah biyayya kaga cewa in nayi nasara zan karanta Qur'ani in sauke daga farko zuwa karshe to kaga anan ai biyayya ne zuwa ga Allah sai a cika wannan biyayya ga kuma aya a cikin suratul isra aya ta 34 da Allah ta'ala yake cewa wa awfu bil ahd inna ahada kana mas'ula ku cika alƙawari alƙawari abun tambaya ne so wannan abun da kai wa Allah ta'ala sunan sa alƙawari so idan kuma Allah ya baka nasara to wajibi ne ka cika wannan alƙawarin naka amma a wurin alƙawari kuma mu tabbatar mun yi alƙawari mun cika da abin da zamu iya kada mu alkawarta wa kanmu abin da ba da iko a kansa ko abin da ya fi karfin mu to wannan kuma mafiya yawa shi ke sa mutum ya gagara cikawa to kula ga wannan tun da kai alkawari na aikin alheri ka cika to a nan ma muna taya ka murna babu laifi mu cewa Allah ta'ala in mun yi nasara akan kaza za mu yi kaza wannan ba laifi bane abu ne wanda yake mai kyau wanda ya bakance zai yi wa Allah biyayya ko ya masa biyayya da kuma ku cika alkawari lalle alkawari abun tambaya ne kula ga wannan hadisi da wannan aya muke fahimtar cewa wajibi ne ka cika wannan kuma in wani yayi koyi da haka insha Allah ta'ala ba laifi yayi ba mafhum tsaye to Allah ta'ala ya samu wani lafiya ina ga saboda yanayi na lokaci sai mu tsaya nan mu shiga karatu ko Na hadisi yana da mutashi ok darasi na 62 babi na arba'in babu ma za a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da ya zo yake bayani akan ibada ta manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi za mu tashi a kan hadisi na 220 da da 68 ko da tara a wani bugu ko abin da ya kama da haka حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن كيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فستانه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشر ركعة wannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisi na 765 to aka hadisi ne mai inganci حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد ya babu labari an مالك بن أنس daga مالك بن أنس ورحمة الله عليه an yi tahawuli daga wani isnadi ila isnadin aka game da dai bayani tashi da gaba wannan shine tahawul shine tashi daga kaura daga wani isnadi zuwa ga wani isnadi kamar ruwaito hadisi ne ta hanyoyi guda biyu a kuma gama hadisai din a wuri daya wa haddasa na ishaq bin musa ishaq bin musa ya ba mu labari qala haddathana ma'al ma'al bin yazid ya ba mu labari qala wa haddathana malik malik bin anas ya ba mu labari an abdullahi bin abi bakar daga abdullahi bin abubakar daga babansa أن عبد الله بن قيس بن مقرمة عبد الله بن قيس بن مقرمة يا بام العباري أخبره شيما يا باش العباري عن زيد بن خالد الجحني دق زيد بن خالد الجحني أنه قال لتشيتي لأرمق أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله زي حقوق وقدر daku da kallon sallar annabi manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi wato wannan magana kenan shine zai bin Khalid al-Juhani wallahi zai ta kokari ya sa ido ya ga yayi fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yake sallah anan ba yana magana akan sallah na farilla da ake a masallaci ba yana da fadayin ya ga a dare wani irin ibada yake yi yace fatawassatu adabata sai na kirdado na kofar ɗakin kwanansa an fustata ko kuma tantinsa wato haima da yake ciki malaman hadisi da dama irin ibnu hajar rahmatullahi alai sun tafi a kan cewa wannan lokacin da kai yan halitta ya yi tafiya ne ba lokacin da yake zaune a gida ba in a gida yake yana kwana ɗakin iyalansa zai tunu khalid ba zai samu ikon ya zo ya zauna kofar ɗaki yana jira ya ga me ake ba saboda shi ba ɗan gida ba ne irin sauran sahabbai da suka zo gidan suka fara irin abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu don haka me yake faruwa ya ce? Fasalla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam raka'atayn khafifatayn sai manzon Allah tsira da amincin sabbata a gare shi yayi sallah raka'a guda biyu waɗanda suke masu sauki raka'atayn khafifatayn raka'o'i guda biyu masu sauki wannan su ne wanda sati da ya gabata muka yi magana mai tsawo a kai su ne ake sharan fage da su ko a shiga cikin kiyamun laili a tsawaita sallah wacce da ke mai tsawo kabe da hadisin ya zo a bukari hadisi na 768 da manzon Allah tsira da amincin tabbata a gari shike cewa a qama ahadukum min al-layli falyastafti salatahu biraka a ta yi khafifata yi idan ɗayan ku ya tashi a dare zai yi sallah to ya buɗe sallarsa kaga wannan kamar buɗe sallah ne sharan fage ne kamar mai cin abinci ne zai fara da sata ya ɗauko ɗan su kaɗan ya sha don ya buɗe cikinsa to a nan wurin shi mai sallah ɗin zai ɗan yi sallah ce raka'a biyu da zai ɗan yi refreshing kansa so that idan ya ɗan yi refreshing kansa idan ya da raka'a biyu sai ya tashi ya tsawaita sallah kamar yadda sunna ta karanta mafhum tayyib don haka sai ya ce sai ya sallaci raka'o'i guda biyu ta ne wanda suke masu sauki a hadisi da muka kira sati da ya gabata a raka'ar farko yana karanta mu ce dai abin da yake karantawa a cikin sallah ta ko raka'atayn fajr ko kuma salatul tawaf fattakhidhu min maqami ibrahim musalla shine raka'ar farko fatiha da suratul kafirun raka'a ta biyu fatiha da kuma suratul ikhlas to da shi yake karanta mafhum tayyib amma tunda sallar nafila ne in an karanta wata sura ko ba bayan wannan ba a yi laifi ba amma dai abin da shi aka samu yana karanta su ne waɗannan raka'o'i a surori guda biyu koyi da shi kuma a kowane lokaci ya fi dacewa ko da ku an ba mutum zaɓin ya ɗauki wani abu koma bayan wannan mafu tsaye. sun masalla raka a tayi bayan ya gama wannan guda biyu sai sallaci wasu raka'o'i guda biyu tsawilataini tsawilataini tsawilatai raka'o'i guda biyu masu tsawo masu tsawo masu tsawo wannan taukidi ne in an ce tsawilatai niya wadda kira Masar da ce tsawilatai tsawilatai tsawilatai shi ne ana taukidi saboda taukidi ma zama taukidun lafzi ko taukidun ma'ana Ba na iya taukidi na lafzi ko ma'anawi so duk yana iya yiwa in ka ce inna inna ibrahima misali taukidi kai lalle anna litaukid ne masalan qadi litahqiq so da ba ana iya taukidi in ma ya zama taukidin lafzi ko kuma taukidi ma'anawi so da haka in ka ce raka'atai ni tsawilatai ni tsawilatai ni tsawilatai masu tsawo masu tsawo masu tsawo kana maimaitawa ne don ka karfafa maganar da kai wato shine raka'o'in nasu suna da tsawo na hakika ba wai akwai kokonto ba raka'o'i ne guda biyu waɗanda suke dogaye dogaye bi ma'anar kalima masu tsawo ne shi sa na na Aisha radiyallahu anha take cewa la tasal an qusuri inna wa hinna. kamar da zamu karanta nan gaba insha Allah ta'ala bayan yayi wannan raka'a biyu sai sallama thumma salla raka'ataini wa huma duna na qablahuma sai sake yin nafila raka'a guda biyu wanda su kuma suna da tsawo amma tsawon su bai kai na biyun da suka riga su ba ya zama ya raka'a nawa kenan a daren in mun hada da guda biyu na buɗe sallah guda shida yanzu mafhum thumma a taini wa huma dunan duna allatayn qablahuma sai kara guda biyu wanda tsawon bai kai tsawon biyun su ba da suka rigaye su ba raka'a nawa kenan takwas thumma a taini wa huma dunan duna allatayn qablahuma sai kara raka'a guda biyu wanda tsawon bai kai waɗancan ba su ba nawa kenan na'am tayyib ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما سيقال ركوعي غدا دون تسوان سو بي كاي wannan tamba nawa kenan raka'a goma sha biyu thumma awtara sai kuma yi wutiri da raka'a daya fa zalika falafa ashara raka'atan anan kaga mun samu rakawai guda goma sha uku mafhum sai wani duka dori akan abinda nayi magana akai ne sati da ya gabata cewa an samu yana iya yin nafila raka'a goma sha ɗaya kamar yadda iyalinsa na na aisha radiyallahu anha ummul mu'minin take faɗa sannan kuma an samu ya raka'a sha uku a mafiya yawan lokaci raka'o'i biyu nan da na sharan fage in ba kirga da su ba sai zama kiyamun lail raka'a goma sha ɗaya ne in an kirga da su na sharan fage ya zama raka'a goma sha uku wani lokaci yakan yi sha ɗaya a dare in ya kammala sai ya zama daf da kusa da asuba sai ya raka a biyu raka raka'a tayin fajr kaga idan suka zo dab da wuturi a nan ma mun samu a goma sha uku to da haka idan a farko suka zo wannan sharan fajar ne in bayan wuturi ne aka samu ya raka a biyu kan zama ya kammala kusa da raka a tayin fajar ne sai ya dora a kai mafu tsaye kula ga wannan sunna ne a dare mu rika raya dare da kiyamun laili fawaid na kiyamun laili ba za su irgu ba suna da fa'idodi da yawa a dare mutum ya saba da kiyamun laili suna kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sallan dare idan mutum ya saba akwai nishadi a cikinta sallan dare lokaci ne na na ijaba lokacin amsa addu'a idan mutum yayi da ikon Allah lokaci ne da mutum samun nutsuwa a ciki saboda babu rudani ko karan abubuwan hawa ko abin da ya kama da wannan ko surutun yara ko kuma faɗansu. su za ka ga akwai nutsuwa a wannan lokaci lokaci ne da idan mutum zai rika tashi yana ibada yake kara tabbatar masa cewa yana nasara wajen kusanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da muke ta ƙoƙarin nema babu dare babu rana saboda sallah ta dare tana faruwa ne ga mutumin da ake ga akwai alamar tsoron Allah tare da shi shi yake iya yanke dare ya tashi ya sa ruwan sanyi a fiskarsa ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba sallah ce da kowa da kowa ke gani ba mai iya yiwa ma a sa na daban yake iyalansa ma wannan bacci ba san yayi sallah din ba naka mutanen da ake ga alamar alaka tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala na da kyau su suke tashi a dare su rika kokarin yin qiyamul layl ni da ku Allah ta'ala ya sa mu a cikin su in muka duba a ƙur'ani ayoyi da dama Allah ta'ala yakan faɗaitar da mu da yin kiyamun laili a dare ko ya sifata mana ibada ta fiyayyar halitta tsira da aminci sabbata a gare shi wa zai iya bamu misalai na ayoyi kaɗan daga ciki suratul furqan suratul furqan daga wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا آية نوع كنا ستين دقوق لحضن باقو <laughs> يأتي ستين دقوق لحضن وعباد الرحمن ستين دقوق والذين يبيتون ستين دقوق هكذا Allah ta'ala ya kira bayin da zai musu rahaba wa ibadu rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna bayan Allah mai rahama Allah ya gwama sunansa da nasu ibadun rahman saboda kusancin su zuwa ga samun rahama shi sa aka ce ibadun rahman wato ai Allah ta'ala yayi ifafa na ibadu zuwa gare shi don ya nuna cewa waɗannan bayan sun cancanci a musu rahama su ne waɗanda yamshu na alal arzi haunan suke tafiya a bayan ƙasa cikin sauƙi babu alfahari ba ji da kai sun ɗauki kansu su daga turaf suke kulluna min adam wa adamu min tsini daga annabi adam suke kuma shi ma daga taɓo aka yi shi kuma daga ƙasar muka fito nan za mu koma kuma daga nan za a tashe mu wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama Allah yace idan jahilai suka musu magana ta rashin ilimi ko ta wauta ko ta sokanci ko suka yi tadin zuki ta malle sai ce salama mu zaman lafiya muke nema su mutane ne masu aminci da hudu sai ya ce na yabi yabituna bi rabbihim sujjadan wa qiyama daga sifa daga cikin sifofin bayin da Allah zai musu rahama suna kwana zuwa ga Allah suna sujada suna miƙewa suna sallah suna ruku'i wannan sifa su ce Allah ta'ala ya daga cikin siffan bayan da zai musu rahama akwai sallah ka duba bayan sai ya kira siffa ta farko sai ya kira siffar sallah immediately gabanin ma a gaba ya kira siffar suna neman kariya daga wutar jahannama zuwa suna yin tawassu a cikin ciyarwarsu zuwa ga suna kokarin nisantan shirka duk wannan daga bayan Allah ya kira amma abun da ya fara ambato bayan siffar rahama din sai ce suna kwana suna sallah idan mutum ya saba da kiyamun laili akwai nishadi a cikinsa akwai jin daɗi kuma mutum zai fahimci rasa shi asara ne kuma idan za a fara kiyamun laili ba fara na ɗaya da za ka fara ba kuma sai ka je kai awa hudu ko biyar a dare ka ɗauko abin da zai fi ƙarfin ka sai ka barar idan mutum zai fara abu yana fara kaɗan kaɗan ne jikinsa na sabawa yana ƙarawa idan yau a dare ka ɗaure niyyar za ka yi kana zuwa daga farko a niyyarka ka takaita gajiya a yanzu sai ka kwanta da wuri na biyu kar ka ci abinci wanda yake mai nauyi ba zai yi kace za ka yi kiyamun laila a dare ba yanzu ka koma ka za ka cike ba ka zan ba ka shirya ba in dan wake ne taɓa ɗan kaɗan amma kar ka je ka ci ƙwaya saba'in da bakwai ka kwanta ba ba ka nemi a yi zauna lafiya ba sai ka ci wani abu wanda yake mai sauƙi sannan baya ga wannan ka yi alwala gabanin ka kwanta ka kwanta a bangaren dama ka yi azkar da suna ta karanta in ka nemi taimako da sanya wani dan alam a kusa da kai babu laifi amma kar ka dogara gare shi kuma kar ya kada dan ka dace ka matse shi a dare dan haka ake yi kai ka saka kuma yayin kai tsaki ka matse to wai saka eh to dabi'a ce tabo to sai ka tashi a daren kai kuma in ka tashi kana farka ka tashi yadda sunna ta karantar da kai kana farka ka karanta ayoyi na karshen suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi har zuwa aya ta karshe ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun aya ta 200 idan ka farka kai alwala in za ka yi kai da ruwa mai dan sanyi da ba zai cutar da kai ba shi ruwan dumi in aka tashi a dare yana kokarin dumama maka baccin ka ne kamar tuwo ne yayi sanyi da safi aka yi dumame to baccin yanzu sanyi za ka yi dumamen sa kuma ka san aka yi dumame ya fi sabon tuwon ma wani lokaci daɗi ka san ana ƙwandaretin dumame da yawa amma in ka san sirrin sa ai ya fi sabon tuwo daɗi to sai ka ɗan taɓa ruwan sanyi in aka sa tumamen ruwan sanyi ba a shirya da shi ai ba za a shirya ba to in baccin kake son kora to sa ruwa sanyi a fiskar ka matukar ba zai cutar da kai ba to da haka ake shi sa Allah ta'ala a Qur'ani ya siffata bayin da zai musu rahama da kiyamun laili ya siffata manzon Allah sallallahu da kiyamun laili akwai karin wata aya amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah cikin suratul zumar ko aya ta nawa aya ta tara jazakallahu khairan zadakallahu ilman wa imanan kai kuma ka kawo ka tajafa junubuhum anil mabadi yad'una rabbahum khawfan wa tama ayata nawa sajada ayata nawa nace zata zama ta goma sha shida. ga qumil Laila illa qalila ya ayyuhal muzammil qumil Laila illa qalila wannan aya ta june kawai cikin suratul muzammil ai ko ga kuma inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar wa da sura suratul muddathir to aya ta nawa aya ta 20 jazakumullahu khairan haka ne Allah ya albarka amin so da yi yayi raka'a goma sha ɗaya a dare in an hada da biyu na farko raka'a goma sha uku mafhum tsaye. Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da waɗannan sunnoni din Allah ya ba mu ikon kusantansa حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي wannan hadisi ya zo a bukhari hadisi na 1147 haddathana ishaq bin musa ishaq bin musa ya ba mu labari kana haddathana ma'an ma'an ya ba mu labari قال حدثنا مالك مالك بن أنس يا بام الأباري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه لليشي أخبره يا باش الأباري أنه للي سأل عائشة رضي الله عنها ya tambayina na aisha iyali a gidan manzon Allah tsira da amincin tabbata a gare shi kaifa kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan ya ya kasance sallar manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a watan Ramadan fi Ramadan ai fi shahri Ramadan ya ya sallarsa da kasance a watan Ramadana anan iya tambayar ta ne akan kiyamun layl in ba haka ba as-salawat al-khamsa al-mafruḍa al-maktuba ai ba sa sabawa ga mazaunin gida sai ga a azhar hudu la asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu wannan kenan mafu bai za ka iya neman fatawa ne a dare yayi yake yin kiyamun laili sahabbai ko tabi'ai radiyallahu anhum wa rahimahumullah sukan yi tambaya akan ibada ne don su aikata ba don su ji labari ba a suna yi ne don su yi koyi da abin da aka karantar da su don ka a shi za mu yi tambaya mu yi tambaya don mu yi aiki ba mu yi tambaya don mu ji me za a ce ba wannan kuskure ne mu rika tambaya da za ta kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai tambaya da idan an ba mu amsa za mu yi koyi da abin da aka karantar da mu amma mu yi tambaya bari mu duwa na mai zai ce bari mu duwa na mai bai ce wannan ba daidai ba ne mu yi tambaya don mu san addini mu bauta wa Allah ta'ala ala ilmin wa yaqinin wa ikhlasin mafhum tayyib don haka yace mata yaye kasance sallar manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi a cikin wata ramadan fa qalat sai ta ce ma kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sai da aminci tabbata a gare shi bai kasance ba la yazid yana karawa fi ramadan a wata ramadana wala fi gairihi ko a wani wata ramadana ala ihda ashara raka'atan akan raka'a goma sha daya baya yin sama da haka in a ramadan ne yakan yi raka'a goma sha daya idan a wajen ramadan ne yakan yi raka'a nawa yakan yi raka'a goma sha daya a ramadana da a wajen Ramadan wannan shi ne abin da ta faɗa wannan ya sa malamai suka yi ta ƙara wa juna ilimi a kan shin halal ne mutum ya yi na fila goma sha sama da goma sha ɗaya ko ba halal ba sha ɗaya ko sha uku duka wannan an ɗauke su ɗaya ne saboda saɓanin irge ne a nan an ce sha ɗaya ba irgawa da waɗannan rakoki biyu na farko na buɗe sallah mafhum tsayyir so da ka ba a irga da su da ka ce sha uku ko sha ɗaya duka ba ɗaya ake ciki amma tambayar shi ne kamar mutum ya yi raka ashirin ko talatin ko arba'in a dare shin ya halatta ko bai halatta ba na ya halatta me hujja in kace ya halatta da hujja ne in kace bai halatta ba da hujja ne shi addini duka da hujja ne matsala ce khilafiya da magabatanmu tun a da da a yanzu suka kara wa juna ilimi in kace ya halatta akwai wanda suka riga ya ganin cewa ya halatta in kace bai halatta ba akwai wanda sun riga ya ka akan ta bai halatta a kara ba kowanne karfe akwai wanda suka riga ya ka sai dai kuma wajibi ne ɗalibin ilimi ne idan ya duba zai ga akwai wanda ya fi nutsuwa da shi kamar shek daga nan baya baya akwai fahimta kamar ta shek ibn usaimin muhammad bin salih al-usaimin al-muhaibi al-tamimi rahmatullahi alai da fatawa ta shek abdul aziz bin bas rahmatullahi alai su biyun nan suna da fahimtar yana halatta a tsara dogaro da hadisin bukhari na cewa salatul laili masna masna hadisi ya tara da da annabi tsira da abinci sabbata a garke ce sallan dare biyu biyu ake yi ayi biyu ayi biyu ayi biyu idan kuka ji fargaba a asuba za ta rike ku sai ka yi wuturi da guda daya sai suka ce wannan hadisi bai iyaka ba sai ce a yi ta biyu biyu biyu wannan shine dogaro wanda suke ga za a kara daga cikin hujja mafi karfi bin babin misal Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi na mai fahimtar waɗanda suke gaba za a kara ba iya da magabata su Sheikh Ismail Al-Ansari mai subulus salam da makamantar su suna gaba za a fara ban littafinsa na kiyamu ramadan ko salatu tarawih ko kuma littafin ɗalibansa na sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wanda ɗalibansa biyu suka karanta rubuta salim dun id al-hilali da ali hasan ali abdul hamid hafizahumullah duka su sun yi tarayya akan raka goma sha ɗin nan shine za a tsaya a kai me dogaro suka ce wannan hadisan da sauran hadisai dan ta ce ma kana rasulullah yanzu da fi ramadana na fi yi ala a ashar raka ko a ramadana ko a wani ramadana zan Allah baya karawa a kan raka goma sha daya in ka dauke waɗancan rako'i guda biyu na sharan fajar ba ka ce tun da an ce ka yin halitta kan wannan ya ba, to ba makawa koyi da shi shi ya fi dacewa Sheikh Abdulrazak bin Abdul Muhsin bin Abbas Al-Badri hafizahullahu ta'ala yace shi abin da ya fahimta karawar halal ne amma tsayawa a kan ka a shaɗe ya fi falala da kamala da dacewa da sunna ce babu kokonto ya fi dacewa ka ce kai yadda fi yan halitta yi haka za ka yi ba inda za ka je ku a nan kuke to wa sai ce kayi laifi kawai ka ce da annabi ya kai haka za ka tsaya ba wanda zai ce kayi laifi na ayi halin ba ku kokonto cewa in mutum ya duba karfin hujja masu raka'a goma sha ɗaya suna da hujja mai karfi ta manzon Allah bai taba kara a Ramadana ko a wajen Ramadana ba amma in ka kalli wani bangare da aka tsaya lailin masna masna to sai ga kuma to ai ba a iyaka ba a da amma shi Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alai ya dauki ka'ida ta fiqhiyya yace waɗannan hadisai guda biyu ana al-jam'u bainahuma ne wannan hadisi ne da yake kawai am wannan khas ko wannan mutlaq ne ko wannan muqayyad in ka dauka salatul layl masna masna sai ka gwama shi da ma na rasulullah la yazid fi ramadan wala fi ghairi ala ahad ashara raka'a sai ka hada tsakanin su sai kai wannan raka sha daya biyu biyu biyu biyu biyu sai kai daya shi yadda yake nan yace aljabu aula min at-tarjih ka haɗa tsakanin su kai aiki da su yana ga yafi maslaha da karin da da dai akan daya matsala ce ta lafiya kowanne mutum ya dauka yayi don Allah kuma ya zama yana da hujjar ta gamsar da shi akan haka ya tsaya kuma ba ta kai a ta da jijiyar wuya a yi ta fada da juna ba muhimmin abu ne duk aikin da muka yi abu biyu Allah yake nema na farko mu yi dan shi shine ikhlasi na biyu mu yi mutaba'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan sharuɗa biyu sun cika a cikin aiki to akwai kyakkyawan zaton cewa insha Allah ta'ala aikin a wurin Allah karɓaɓɓe ne Allah ya ba mu ikon yin ikhlasi da kuma koyi da sunna na'am amin ya don haka ta ce yi salli arba'an yana yin raka raka'a hudu daya biyu uku hudu amma ta ce la ta an hinna wa hinna amma don Allah karka yi tambaya a kan kyansu da tsawonsu raka'a hudun da yake da Allah ba ma bukatan yi tambaya a kan yayi suke da kyau da tsawo me yasa ce karka tambaya ibnu hajar rahmatullahi alayhi ta ce karka yi tambaya da ko ka tambaya ba za ka iya ba ko an baka labari ba za ka iya ba haushe ce wai wata miyar sai a makwabta ni kuma na ce wata ta fi karfin makwabtan ba ba ko wata miyar ake samun ta a makwabta ba Allah a wanda ba a samu eh, don haka wata miyar sai a makwabta wata miyar ta fi karfin makwabta ba. maku tsayi don haka ta ce karka tambaya a kan kyansu da tsawonsu don ko an baka labari sai dai ka zubar da yawunka don kwaɗayi amma ba za ka samu irin wannan sallar ba saboda tsawon ya fi ƙarfin abin da za ka iya kyansu kuma yadda aka kyauta su ba za ka iya ba sai dai ka yi koyi da abin da za ka iya ya kan yi nafila raka a hudu a nan raka a hudun ba a sallama sai a ƙarshe idan an zo a ƙarshe ake yin sallama magana mafi inganci na malamai wasu suna tafiya sai sanya yi ka'a biyu za a yi tafiya a ƙara biyu a yi tafiya a yi sallama wasu na ba za a yi ba dogaro da hadisin da ya hana a kwatanta sallan farin nafila da magariba shine idan kai wutri da raka a uku da nan sai suka yi kiyasi cewa to baya halatta mu kwatanta raka a hudun da zahar ko la'asar ko magariba da ka fahimta sun an yi a hudun ya dace a yi tafiya a ƙarshe ne kare amma sauran raka'o'in ba a tafiya sai a ƙarshe wallahu ta'ala a'ala thumma yusalli arba'an sai ya kala yin nafila raka'a hudu la tas'al an husnihinna wa tulihinna suma kar ka yi tambaya akan shansu da kuma tsawonsu su ma ko ka tambaya aka baka labari ba za ka iya ba thumma yusalli salatan bayan nan sai ya kala raka'a uku a magana mafi ganci ga hudu ga hudu ga uku in hada ya zama nawa goma sha daya to za ta magana mafi ganci shine tafiya uku ake yi hudu a yi sallama hudu a ƙara sallama sai a yi uku da tafiya ɗaya a yi sallama mafu sai za ka in ka duba za ka ga yana da siffofin sallah da yawa da yake yi raka'a sha uku nan da muka kira a farko yana biyu yan gajeru sai biyu dogaye biyu da basu kai su ba biyu da basu kai su ba biyu da basu kai su ba biyu da basu kai su ba sai ya daya yana iya yin raka'a sha ɗaya ya yi wuturi da uku biyu biyu biyu biyu sai ya yi uku wannan ma ya yi yana hudu hudu uku an kuma samu ya yi nafila raka'a tara a jere ya yi raka'a takwas sai ya yi tafiya sai ƙaro raka'a ɗaya sai ya ƙara tafiya raka'a tara tafiya biyu sallama ɗaya duka wannan ya halatta a yi amma sai an ilmantar da mutane in suka koya sai a aikata in ka duba cikin kiyamu ramadan duk shi muhammad nasir rahimahullah ya kawo fiskokin shi sa ibn usaymin rahimahullah ke cewa wai was'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli naw'in qad waradat ita ibada in ka zo ta fuskoki da yawa a sunna ba shi ne ka riƙe fuska ɗaya kai ta yi ba shine yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan idza aratta an tahfida suna fa amal biha idan kana son haddace sunna ka aikata shi yasa duk wata ibada da ya fuskoki daban-daban ana so mu canja yanzu a sallama ta sallah wani zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya yi dame ya abu wani lokaci zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu nan kuma hagu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah nan kuma sai ya ce assalamu alaikum kuma an samu ya ce assalamu alaikum a waje to duk waɗannan fiskokin ya aikata don an karantar da mutane a azhar sai a yi wannan a la'asar sai a yi wannan a magariba sai a yi wannan a isha sai a yi wannan sai ga mutane jikinsu ya saba da sunna amma in muka karanta muka ba su a takardu a rufe to bayan shekara an sake karatun shi ma sabo ne dan da muka karanta ba aikata ba amma da sharadi da Allah in za a aikata a karantar in za a aikata a yi ne a karantar da mutane in ba a karantar ba ana samun jarabawa musamman a ƙauyuka in ka je ƙauye za ka yi da'awa sai ka san halin su na sha ba ku misalai a nan saboda gogaggen dan da'awan ƙauye ne ni alhamdulillah da zai bane maka cin musalihan mun dauki lokaci mai tsawo muna shiga ƙauyuka karantar da ƴan mu musulmai a can na san halayen mutanen kauye na taɓa ba ku ji sa'alan mun taɓa zuwa wani ƙauye da'awa ana idar da sallah liman ya yi tambaya ya ce shi ne ya je birni ya samu wani liman a birni ya musu limanci amma bayi da tarbi ya ce wallahi malam bayi da tarbi muka yi sallar haka ya sai da yatsun sai ya saka tabi ya ce sallar ta yi ko ba ta yi ba na rasa ta ina zan fito saboda a wannan hali jira yake ka bashi amsa ya gane kai ina kani ba in kuma kai wasa daga ranar ka da duk da awar da za ka yi ina tunani sai ce mun amma fa na sake sallah ta miki ya riga na sake ban batta ba da Allah yanzu ka je wannan ɗauyen za ka musu sallah haka yana ce so ka je ka fara aikatawa ba da haka ake fara ba za a yi hankuri tukunna a yi ne a karanta da su su fahimta mutane suka fahimci addini aikin yana da sauki amma in ba a samu juriyar su fahimta ba to ana samun matsala ina limanci a jami'a ina tuna shekara goma sha biyar da suka wuce wata rana wannan kista da zan baku shekara sha uku da suka wuce ne ina limanci sai zama an yi wata musabaka ta ƙasa a jihar da nake limanci a jami'ar sai sallar juma'a ta kawo jami'a saboda an yi wani taro a cikin jami'a da sai wani dan uwa ɗalibin ilimi sai zo da wani aran daga ƙauye mai almajirai irin na tsangaya wanda nima product ne na tsangaya irin malaminmu na tsangaya na da suka zo masallaci to yawanci a jami'a za a yi kutuba yawanci before a yi darasci mukan dan yi takaita sakon kutuba da hausa sai a yi turanci sai kuma a yi kutubar da larabci haka ake yi shi da ya zo sai muka yi rashin sa an gama hausa ana turanci shi wannan ustazu din sai ya ɗauko ayaran man kawo zuwa masallacin suka shigo haraba sai ji ana turanci sai ya yi shuru sai ya da wanda ya kawo shi ya ce wani ya ce ya ce zan ka gida ka kawo mu ne ya ce masallaci ya ce nan ɗin ya ce eh. ya ce wannan wa ya ce magana ya ce liman ne liman ɗin ya ce eh ya ce me yake yi ya ce ya yi shuru ya ce sai shi alamun ya ce nasaranci sai shi wanda ya kawo shi ya ce turanci dai ya ce ka ce nasaranci yace da eh, yace a nan yake yace nasarancin mai yake yace hudu ba ne hudu wanda nasaranci yake ke eh. me yasa yake sai yake a nan a wanda ba sa jin Hausa a nan gida aka ce eh sai yake to su da mana yace yace masa aran ma ya ce masa a ran ma ai musulmai ne ya ce a haba wani ya ce ya ce wani hudu sun gaba da ku yanzu kai ka yarda akwai musulmin da baya jin hausa har liman ya yi zai rika nasaranci don ya yi mai don a shi sallah ya ce alamar ya lalace da kai ka yarda akwai musulmin da baya jin hausa ya ce akwai ya ce hudu sun gama da ku sai ya tattara abin sallah sai ya ce in kun gama sami mu a waje ya ce ni dai ba ga ba. ya ce liman da nasaranci liman a kan mimbari ya nasaranci kaga ai rashin sanin ta yare ne idan shi nasarancin ya zama haramun to me ya mai da hausan mu ko fulatancin mu ko kanurancin mu ko yarbancin mu addini ai yare ne kadai kawai ba wani abu bane ne da arafu ne ai kawai ai amfanin harshe harshe isar da sako ne sai ba wani abu bane a ciki idan mutum ya koyi na wani yare na turanci ko yarbanci dan ya je ya da'awa zai iya samun lada a ciki ya zama dai manufar an koya ne don me don a isar da saƙo. kuma kuskure ne don ka iya turanci ka ɗauka wai yanzu turanci shine wayewa saboda muna da irin wannan musamman irin biranen mu Kaduna Abuja da Legas. sai mutum ya zauna iya turanci sai ya rika tunanin wai wanda bai iya turanci ba ƙauye ne waye gaya maka shi fa turanci language ne kawai yare ne duk ilimin da ke cikin turancin ana mai da shi wani yare akwai shi da larabci akwai shi da faransanci akwai shi da yare kala kala shi sako ne kawai na isarwa sai aka yi sun ya zama wani special yare da har mutum yanzu a gidan sai da shi yayansa ba larabci babu sallah fala wa wala shi yare iyayensa fulatanci bai iya ba bai koya musu ba in ma iyaye banta wai sai sun yi turanci wai me da dai a nuna cewa gidan ya waye har muna tunanin wai elite wayayyu intellectual su ne suka iya turanci waye gaya mata a yanzu sai mutum ya karanta phd a history ko computer ko engineering ko ma medicine ko ma menene ko law shi ya yadda isan intellectual amma wanda ya haddace qur'ani yake tafsiri is not an intellectual shi ba fi yadda nan duka da asasirin awwalin aka hukunta shi labarai ne na wasu mutane kawai kai ta review amma kai ka zama intellectual wani ya zauna ya muku tarawihi da tahajjud da ka ana yana tuntuɓe yana tada shi ya da ba yayi riba sai kaga ya ketare kuma duk inda aka kira magana da hausa zai kawo ayi da take magana a kai amma shi is not an intellectual kuma kai phd ko thesis muka kwace muka ce kawo da ka wallahi hukuncin kisa ne da dai aka ce ba za ka iya ba kai kan rubuta ba za ka iya ba amma shi ba ba kan rubutun kansa ya haddace ba maganar Allah subhanahu wataala ya haddace kuma ya san ma'anarta amma shi is not an intellectual a fahimtar ka ai kaga an an an wautar da mu an cuce mu wannan misali ne mai sauki an cuce mu har mu waye gari littafin da ya fi kowanne daraja a duniya yaren da ya fi kowanne daraja da aka fakar da qur'ani amma tare da wannan wanda ya san wannan is not an intellectual mutum amma wanda yake da phd a sociology shi is an intellectual da Allah an yi adalci a wannan hukuncin ba a yi ba in ka ce shi ne phd in isan intellectual a sociology history ba mu damu ba amma dai ka'ida a ran ma dai san qur'ani sune as-sabiqun al-awwaluna sauran sai a bi bayan su haka ake yi to duka sai su shiga ba mu yi musu ba amma inda muke musu shine ka sa wancan kuma ka cire a ran ma masanin qur'ani a nan ne muka ce ba a yi daidai ba kuma ba a yi adalci ba kuma kai an cuce ka da addinin ka kai baka fahimta ba shi yare iya da amfani in ka iya shi kuma ina goyon bayan mu koyi yarurruka da yawa don maslahar addini abin da ya kama da wannan amma kar mu takaita wayewa da ci gaba a wani yare guda ɗaya musamman yaren ma da ba namu ba ne inda zai yiwu da akwai yare ɗaya muka iya a najeriya inda za a mai da dukkan hausa shine official language ko yarbanci ko inyamuranci a ce shi kowa iya wallahi da karatu ya zo da sauki wa 'ya'yanmu matuƙa da gaske shekara nawa muka yi muna karatu ba mu gane cewa wai calcium kanwa ake nufi ba muna chemistry shekara nawa aka yi mana ba mu hana. yanzu tun zuwa mu JSS 1 inda suna zuwa a je zuwa sai kace mun calcium kanwa walla da ka huta shaddadi amma aka yi muka yi ta haddata calcium calcium hydrogen helium kaza duk abubuwan da muka sani ne ba haka aka yi ta yi ba abun nan potassium nake so ce inda mun sani potassium kan ake nufi da an hurshar da mu to haka muka zauna muka yi tsayi sai a zaka abu da wani yaran sai ka gama wahala ta ce wai kaza ake nufi zai a ah, da duk wani shekaru ne shi ake nufi mu gane ba yara sukan je su yi biology a ce skin wallahi bai gane fata ake zanawa ba a zauna system din jikin mutum respiratory system a zana abubuwan nan da da hausa ake bayani da duk mutane sun gada a ce wannan hanta ne wannan koda ne wannan kaza ne yaro tun a gidansu ya saba ci alayya ko a sallan karamar sallah kana faɗa sai gane amma sai a je a yi ta wahala sai wani ya je jami'a sai gane a ce waɗannan ake nufi duk wannan wahalar da muka yi to yare idan aka koya maka ba da naka yana zuwa da sauki Allah ta'ala ya samu wanye lafiya قالت عائشة نانا عائشة رضي الله عنها تسي قلت يا رسول الله نسي يا من زم الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر kana yin bacci gaban ninka yi wuturi na ga kana kwanciya shin bacci kake yi ne don idan ka gama rakawa nan kuma sai ka dan kwanta fa kana sai ce ya aisha ya aisha kaga ke nuna kin mana ana kiran mata da mutuntawa ita ba ta ce ya muhammad ba sai ta ce ya rasulallah a dukkan title ɗinsa babu wanda yake son a kira shi da shi kamar ka ce ya rasulallah yana son wannan sai haka ce ya rasulallah yana jin daɗi na na aisha radiyallahu ta shaida shi da wannan in kuma rantsuwa za a yi sai a ce me wa rabbi muhammadin na rantse da mahaliccinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tace yana son ayi wannan so sai duka masa ya rasulullah shi kuma sai ce ya aisha duka wannan in kula akwai tausasawa da mutunta juna shi yasa iyalin ka ka rika mutunta masa za ka kira ta ka kira ta ka zai mai daɗi haka haka ake yi kar ka nemi wani lokal su za ka ga mata kande kande ba haka ake ba ya ba matsala haka ake ba a ana dan ɓoyewa. ke ma za ki kira shi a rika kira da wani suna mai dan daraja ya aba wane ya aba abdullah ya aba abdurrahman ya aba abdurrahim ya aba fatima ya aba hafsa misali irin waɗanne yana da daɗi ya aba wane zai rika jin daɗi aiki da alkunya yana da daɗi a rika jira kana kiranta ya umma wane ya umma fulani sai ka kira sunan da kaga ya dace mutunta suna iya da kyau amma matsalar da ake samu shi sai ga wai bata kai a mutunta ta ba kande kande haka yake kira sun yi ba haka za ta kalle shi da sunansa karara garbati garbati haka muke yi haka ake yi to a rika dan a rika dan mutuntawa yawa shi rayuwar aure in ka bita da rike tana da dadi amma mu matsala sai muka dauka wai tukin tsaye za a yi wa auren haka ake ba a dauke shi da yadda yake din nan litaskunu ilaiha waje bainakum a ɗauke shi a haka akwai daɗi a cikin zan aka biyar da yake yawa kuma a rika yin abin da zai kyautata da mutunta juna in ana wannan za a ji daɗin rayuwar auren Allah ta'ala ya samu wani lafiya sai ce mata ya Aisha inna ainayya kanaman na guda biyu sukan yi bacci wala mu kalbi amma ta ba ta yin bacci shine na mathainahu wa qalbuhu mustaqidun idansa ya yi bacci amma zuciyar ba ta yi bacci ba shi sa ababe da dama da ya shafi hankali shekul islam rahmatullahi alaihi ke cewa hankali a zuciya yake ilimi yana da alaka da zuciya wasu messages ake turawa zuwa ga kwakwalwa amma kaga har bacci aka ce inna ailayya tanaman walakin la yanamu qalbi zuciyar ba ta yi bacci ba ashe wanda zuciyar bai yi bacci ba shine zai iya fahimta dan karamin abu da aka yi ana kiran sunansa sai amsa in ka ce ya ibrahim sai ga buɗe idan ka take amma in idan yayi bacci zuciyar ta yi bacci to a nan sai ka taba shi ka taba wani wani wani ya ibrahim ibrahim ya ce ba bacci bane sai ba kuma ka san shi ma mai bacci akwai mutu sai ta wallahi ba bacci kada ba ba bacci ke ba maybe har gaskiya amma bai sani ba saboda Bauci akwai wani ayoyi na Allah subhanahu wata'ala a ciki mutum zai a nan muna tare da shi anan sai ya bacci sai ya gaishe yanzu a gindin Ka'aba je na umra yana labbaik Allahumma labbaik yana kokarin shiga masallacin harami ya sha ihrami kuma nan yake zaune physically muna tare amma yanzu yana makka yana wurin har ma ya ga wani na gaishe da shi ya ga aska suna ce masa shiga wancan hanya an tura wannan yana shiga yana ta dawafi yana yi ta yana ta yana jin daɗi sai ya buɗe ido sai ya gaishe a annur ana shama irin da shi kuma tsakani da Allah a mafarkin ya je can kuma ya ga wuraren duk da ake ganin ya gani kuma a nan yake tare da mu kuma bai san me muke darasi ba amma ya tafi can wurin shi yana tare da mu ya je wata duniya da mu je ba mu kuma muna wata duniya da shi ma bai je ba wannan ma aya ce na Allah subhanahu aya ce ta Allah Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya ina ga saboda lokaci sai mu tsaya a nan ah, ga ƴan uwa baki da suka halarci darasi insha Allah ta'ala ga Dr. rabi'u rabi'u ne ko <laughs> rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala ga dr jabir mai hula hafizahullahu ta'ala babbar magana ga dr ibrahim adam jisina hafizahullahu ta'ala to da ga dr fa'izu matan waɗannan ai da katirori ne haka eh ina yake eh, to babbar magana <laughs> to ina ga bari na ai ban san haka ba dakta kawai na fara gani tsakani da Allah ina ga to dai ina ga yau sai mu dan tsawaita karatu mu ba ɗan uwa minti uku zuwa biyar biyar mu gaisa da su ba ƙaramar nasara bane ne za mu samu fa'idodi masu tsada eh, dr rabi'u insha Allah ta dr jadu haka zo to ɗaya daga cikin ku dai sharan fage shi sai zo yi bismillah eh, bismillah ɗaya eh, daga cikin ku